الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائدا بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يوم ثلاثة شابق دوجه شوال إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليلة إلى أربعين لنا وما ترى ga watan tara ga watan shida miladiyya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu da muke karatun littafin hibzul umri na babban malami alhafiz abul faraj abdulrahman ibn ali ibn aljawzi alaihi rahmatullahi ta'ala wannan zai zama majalisun mu na hudu a inda muke bayani kafin wannan majalisun akan hadisi na biyu da al'imam ibn jauzi rahmatullahi alayhi ya kawo shi a cikin wannan littafi shine hadisin shaddad ibn aus radiyallahu ta'ala anhu duk malaman hadisi sun yi magana akan hadisin an samu waɗanda suka raunana shi saboda a cikinsa akwai abubakar ibn ali maryam shi kuma ya kasance ba'ifi ومنها بيان كان حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان حديث هنا على الكيس مسومن دي زمن من حنقلي من كيف قلوة من حنجني سمكتش لقاء سفعة كياسة الكياسة شيني متن يقسم شينا لبصيرة yana da gane abubuwa yana da tantance abubuwa man zana nafsa shi ne mutumin da ya tsantar da kansa bai ɗauki kansa a matsayin bakin komai ba wa amila lima ba'da nan sannan ya fahimci cewa abin da ya kamata ya yi shi ne aiki dan abin da zai tara bayan mutuwarsa aiki wato ya tsara lokacinsa ya kula da lokacinsa والعاجز من أتبع نفسه هواها أما كاتشي كاتشي وندع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الشواء المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف أما تيتو في كل خير da mummuni wanda ya kasance mai ƙarfi da kuma mummunin da ya zama mai rauni to ba za su iya zama ɗaya ba mummunin da ya kasance mai ƙirfi karfi na jiki da karfi na zuciya to ya fi mummunin da ya kasance mai rauni amma dukkanin su suna da alkhairi to wancan abu afu kenan to akwai kuma al'adar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ababe guda takwas a jere annabi sama ya kasance ka roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga wasu abubuwa guda takwas Allahumma inni a bika min al-hammi wal وأعوذ بك من العجز والكسل sannan annabi sosai ne ya ce Allah mai ya ubi kalmi alhammi wal hazan ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga alham damuwa in zama ina tsintar kaina a cikin damuwa shine alhammu wal hazan sannan ya Allah ka tsare ni a game da damuwa a game da abin da ya riga ya wuce alhammu abinda mutum yake ciki damuwar da mutum zai tsinci kansa alhali yana cikin ta yanzu bai fita ba amma alhazan abin da ya riga ya gabata sannan wa auzu bika min al'ajaj wal kasal sannan ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga al'ajaj kasawa mutum a zuciyar shiga shi yana sanya abu amma ko ba zai iya yi ba al'ajaj kenan alkasal zuciya ita kuma ta rika faɗa masa cewa ba ma zai iya yi ba al'ajaz yana da bambanci da alkasal al'ajazu zuciyar tana ce masa zai iya amma kuma ya kasa tashi ya yi alkasal zuciya na ce masa kwata ba zai iya ba shi yasa ake cewa su 'ya'ya biyu ne aka aurar da su da alkasal da al'ajas miji da mata aka haɗa su karshe ɗan da suka haifa sunan shi alfakar talauci amma ka so ka ce ɗan da suka haifa shi ne alhassara da na sai in dai waɗannan miyagun cututtukan guda biyu suka haɗu ga mutum ga lalaci ga gazawa to shi kenan ɗan da za su haifa masa to shi ne da na sai malaman magabata suna cewa fatawalla da bai na sai talauci ya haifu a tsakaninsu to shi ne al'ajar annabi sama yana roƙon Allah ya tsare shi sannan manzo Allah su sama ya cewa wa uzika min al-bukhl wal ya Allah ka tsare ni daga al-bukhl hurwa wal da kuma ragwanta in zama zuciya ta kasashiya ce sannan wa uzika min dala'i dayni wa ghalabati az-zizan sannan ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga dala'u dayn kaushin bashi saurin bashi mutum ya ci bashi amma ba zai iya biya ba sannan wa galabatar rijal sannan ya Allah ka tsare ni kada wasu mazaje su rika cin nasara a kaina makiyana ne ka ba su dama su ci nasara a kaina shi ne manzo ne ce wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha aka ce manzon sama ya ce kasashe shine wanda ya rika biyar da son zuciyarsa yana biya ma son zuciyarsa abin da yake so mutum ya zama zuciyarsa tana san abu kullum kuma ya biya mata inna al-hawa la huwa al-hawa bi 'aynihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani lokacin da kaga mutum ya shiga cikin kaskanci ko ya fi son zuciyarsa alhawa hawa min al hmm. duk son zuciya ba abin da daga inda take son zuciya daga inda yake to abin da yake haifarwa a ƙarshe shine al ya haifar ma da mai shi kaskanci da walakanci ko dai nan a duniya ko kuma kaskanci a lahira shi ya sa manzo Allah sama cikin addu'o'insa kamar da al-Imam Ibn Abi Asim ya rawaito a cikin sunna da sanadi sahihi annabi sallallahu alaihi yana cewa Allahumma jannibni munkarat al-akhlaq wal-ahwa'i wal-adwa'i ya Allah madaukakin sarki kare ni ka nisantar da ni munkarat al-akhlaq munanan ɗabi'u ɗabi'un da suka kasance ba su da kyau kamar yadda malamanmu suke cewa al'akhlaqu sayyi'atu kilabun ma'anawiyyatu karnuka ne mutum ya zama yana da mummunan ɗabi'a to kare ya na masa a zuciyar kare ko ba a san shi sannan maza su ne ce wal ahwa sannan ya Allah ina roƙon tsare ni daga san zuciya sannan wal adwa ya Allah ka tsare ni daga miyagun cututtuka to shi ne manzalla su ne ce mutumin da ya zama kasashe in kana neman shi shi ne mai hatba a nasahu hawaha wanda kullum abin da dokin zuciyarsa yake bukata shi zai masa ya ta zullo da shi wa tamanna ala Allah azza wa jalla al-amani sannan kuma ya je na ma Allah wace gurace abin da ake ce ma at-tamanni a lugar larabci shine tawaqqu'u shay'in ghayri hasil fil waqi' mutum ya rika fatan ko ya rika burin ko wani abin da a ka'ida ba zai afku ba ba zai afku ba shi na ke cin tamanni tamanni ke ba a san tamanni ba a san tamanni irin wannan Allah ya zargi masu yin tamanni لا شيء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله أكثر Allah ya fifita لا فيفي توسنك عن kada mace ta burin ta zama namiji kada namiji ya burin ya zama mace Wasu Allah min fadlihi amma falalar Allah wacce alƙa Allah madaukakin sarki ya alƙawarin zai ba bayan sa to ku roƙi Allah abin da ka san ba za ka kai zuwa gaje shi ba a ka'idar yadda rayuwa take gudana ولا سنة أنت رحمة الله عليه 有可以发生的，可是也可以发生的，嗯，你是因为我能他们一起，我工作的还医生，是在我们身边认识，啊，不是去看诊的，没那看诊的，没回来的那个时候，你妈不是就是拉拉下来的。يا كاوش عم تعين حديثي نبيو حتشون لنا لذات مثل البركة محل الشاهد من سشيني وعمل بما بعد الموت mutum ya zama kullum a cikin aiki ya yake ai daga cin asbabu tabi'il waqti akwai nisyanul maut والرضا بالعاجل wa الآجل bil بالعاجل daga cin abin da ke sa mutum ya zama zai kula da lokacin sa bai daukan lokacin sa da muhimmanci akwai mantawa da lahira akwai kuma yadda da cewa kawai daga duniya sai ka duniya kawai ruwa yi wa duniya kawai za a yi wanda kuma shi ne faɗi wannan magana ya san ƙarya yake mun yi bayani kan wannan hadisin da kuma sanadinsa tun a majalisi na uku kafin wannan الإمام الجوزي يشير من شو أخبرنا الكروخي قال أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورزي قال أخبرنا ابن الجراح حدثنا ابن محبوب حدثنا الترمذي حدثنا أبو مصعد عن محرز ابن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عمين أصابنا ابن عظم وابن عظم بن ابن ابن ابن ابن هارون آه، وأن حديث الإمام الإمام الترمذي يكتب شيء أتكن جامع ناسا ya kawo su malamai sun rauna da sanadinsa a cikinsu akwai al'allamatul albani rahmatullahi alaihi ya ba a fashi a littafansa alal aƙalli guda uku ya ba a fashi a cikin za'iful jami'i tirmidhi ya ba a fashi a cikin za'ifu jami'i tirmidhi ko za'ifu sunan tirmidhi sannan ya ba a fashi a cikin silsilatu hadisu za'ifa sannan kuma ya ba a fashi a cikin za'ifu tarhibi wa tarhib la'alla masu buga littafin ne suka yi kuskure wannan muhriz ibnu aun ba muhriz ibnu aun ba kamar yadda muka ce ibnu harun ibnu harun muhriz ibnu harun wanda aka sa masa aun a kwafinsa to sai ya gyara ibnu harun ne aka yi tashin sunan kirmidi cewa ibnu harun domin akwai rawi da ake ce masa mufri zubin awu ba baka su ɗaya ba ba matakin su ɗaya ba a tsakanin su akwai tazara shi mufri zubin awu malami ne baya ci ma a ba'u tabi'i an su al'imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai an su ishaq ibn rahawai an su yahya ibn ma'in waɗannan sa'o'in wato malaman su alimamun bukhari ce to amma shi wannan wannan muflis ibn haru tabi'u tabi'i domin ga shi yana riwaya kai tsaye daga al'a'raj abdurrahman ibn hormuza wanda shi kuma abdurrahman ibn hormuza kai tsaye yana riwaya ne almajirin sajiduna abu huraira ne radiyallahu anhu saboda haka an lura akwai tazara a tsakaninsu ma a rasuwa shi ibn aun ya rasu shekara ta 231 shi ku ibn harun ya rasu kafin wannan lokacin wannan wannan kuskuren babban kuskure a ilimin hadisi domin zai iya kawo iskali zai iya kawo rudu kuma sannan shi wancan ibn aun din fiqa ne al-imam ibn hajar yace saduqun kaga ya sha amma shi ko wannan eh, ibn harun din to malamai sun tsananta a kansa sun yi maganganu kausasa malaman hadisi a game da shi irin su al-imam bukhari irin su al-imam dara Kufni irin su al-imam ibn hibban ahlul jahl wa ta'dil ne sun a shi a cikin akwai waɗanda ma suka ce eh, suka ce eh, suka ce masa yawin mawdu'at wato yana goyi hadisan da suke ba masu ba na ƙarya والله أعلم وحديث من هذا الشيء ما أنه حديث شيء رواية شيء ويتوش صدق شيء من إلا الحديث صدق حديث من شيء ما ما نبي سنضعف سنة دنسة سنة دنسة ما دغوني كما يجب مكا أنبتها شيء يكتو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى قال حق كما يجب عبد الرحمن آه، ابن هرمزة الأعرج yake cewa daga sagiruna abu hurairah radiyallahu anhu ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya ce babu bil a'mali sab'an ku yi gaggawan yin ayyuka guda bakwai ku yi gaggawan yin aiki saboda wasu abubuwa guda bakwai wanda yin waɗannan abubuwan guda bakwai suka zo to ba za ku samu damar yin aiki ba wato ku ci gajiyar damar da Allah subhanahu wa ta'ala ba ku ta lokaci kafin wasu abubuwa guda bakwai masu shagaltarwa ba za su ba ku damar ku yi aiki ba kun ga bajin bil amali sab'a mubadara na nuna cewa ne mutum ya kokari ya ci gajiyar lokacinsa an yahfaza umrahu wa yuhafiza ala waqti ya tsara rayuwarsa ya kula da lokacinsa tsara lokaci da kula da rayuwa na tabbata ne ta hanyar aikata ababen da mutum zai samu farin ciki a sakamakon aikata su a ranar gobe alkiya aikin da mutum ya aikata amma a ranar lahira bai yi farin ciki da aikata shi ba to wanda ya aikata wannan aikin to baya cikin wanda suka tsara rayuwarsu suka kula da lokacinsu abin da ake bukata shine dan adam mai aikin da zai je lahira ya farin ciki da wannan aikin nasa ita ce ƙa'ida to waɗannan abubuwan guda bakwai aka ce hal tanzuru na illa fakran munsiya shin abin akwai abin da kuke jira kuma zai zo muku nan gaba face talauci wanda ya kasance munsiyan mai sa mantuwa kamar ta da komai ba za ka iya komai ba kaga nan kai tsaye ana magana da masu wadata kai tsaye wato duk wanda Allah madaukaki sake ba bashi wadata to a cikin alfaraq ne yana cikin sarari da Allah ya bashi da yi ƙoƙari ya amfani da wannan dukiyar tasa qabla an yi a faqr al-munsi kafin talauci mai sa mantuwa ya zo masa ya manta da komai wanda mun san sharrin talauci mai hikima yana cewa idan kalla malul mar'i qalla baha'u wa daqat alayhi arduhu wa sama'uhu وأصبح لا يدري وإن كان داريا أقدامه خير له أم وراءه شيء إذن إذن دوتي يغمسن آه، تزم تدع تدع عنك تلوتي يتامش تقلب هؤلاء حتى هتنفت تشتيات عرنت إيه mutane nawa kake ganin su da mutane ne za ka gansu fari ba kawawa amma daga baya in talauci ya kama su zai ga wasu abubuwa sun fito musu a fuskar su ga annaki ya nan ga waye da abubuwa da sun fito a fuskar su kaga abin nan Kalla kallaba ha'u wa zaqat alayhi arduhu wa sama'uhu sannan kasa da sama la ta masa kunshi shine bahaushe ya kalla take kullum minti sama da kasa kullum mulki wa ba qad alayhi amru wa sama'u saman sa da kasarsa kasarsa da saman sa sai su masa kunci ya yalwarsu wa asbaha la yadri wa in kana dariya in da ya masani ne shi sai da bai sani saboda talauci a quddamu khairun lahu am wara'uhu idan ya fito ya tsaya sai gan shi tsaya a titi waye gaba ne ko ya baya wanda ya fi masa saboda talauci talauci bala'i Hmm? ka ga wanda ke sannan talauci ne yake sa mutum hayye kafirci sa mutum ya kafirci هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم صغيرا زنديقا كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرفوقا هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا ce ga malami har malami amma rayuwa ta masa kunci ba yi da kuɗi ba yi da dukiya ga jahili har jahili ya ɗibo kuɗi a buhu ya zo wajen manaja ko ya kira manaja ya ce manaja ya zo har gidan shi manajan banki kai hmm? ku ka tafi kana farfesa ko kana datta ko kana wani babban shek. ka tafi banki da za ka ɗan ɗibi silallanka a ce maka ai ba a buɗe banki shi ko yana zaune a gida kawai ne kiyar ya kira waya manaja ya zo ya same shi yana alhaji yana duka mai kaga wa jahilin jahilin halqahu marzuqa shine mai hikima sai ce hadha alladhi taraka al ha'iratan irin wannan abin da yake faruwa a matsayin tsari na Allah shine yasa kwakwale wasu kwakwalen suka rube musayyar la'aliman ne harirar zindiƙa a wani malami ƙwararren malami da ya ga harkar sai ya zama arni ce a haka duniya take sai ya ƙi bin Allah ka ga wannan shi ne sadaka talauci ke so da talauci idan ya zo maka ba ka ci gajiyar damar da Allah ya baka ba ta wadata to shi ke auhinan mutriya ko kuma Allah ya jarrabe ka da talauci wadata muturiya wanda za ta saka ka zama mai tsagawa inda insana na ya tsaka an ra'ahu lokacin da tsarin Allah madaukakin sarki shi ne akwai wanda a cikin ilimin Allah ya tabbatar da Allah ya tabbatar a cikin iliminsa idan bai ba shi dukiya ba to halaka ce sai Allah ya ba shi saboda yana son shi saboda kai ya halaka akwai kuma wanda a cikin ilimin Allah ya tabbata idan Allah ba shi dukiya halaka shi, amma talauci shi ya fi zama mushi alhayi ƙarun wai abin da ta faru da shi ce shi yasa hadisi sahih yana cikin bukhari a cikin sauran littafan hadisi annabi sun sama cikin isti'azat ɗinsa cikin neman tsarin da yake wajen Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min sharri al-faqri wa min sharri al-ghina suna da sharri ya Allah ina roƙon ka tsare ni da sharrin talauci ya Allah ka tsare ni da sharrin wadata kana suna nan gashi an ce alfaqul munsi nan kuma an ce al-ghin talauci mai sa mantuwa da kuma wadata wacce ta kasance ne sa dagawa Allah ya ce innal insana la yatgha lallai dan wallahi a cikin sufofinsa na dabi'a la yatgha wallahi yana yin dagawa yana ketare iyaka Allah saboda ne har ra'ahu sabna idan ya biya wadata dan adam yana wadata in ba Allah madaukakin sarki ya taimake shi ba ya mushi ga makutar Allah yana nufin shi da rabo to shi ka ga ya canza wani dukiya ta sa shi canza mata ita matan shi sai je a wasu ji mutum yana alfahari yana ce ma mace shi mace a wajen shi kamar hula ce yanzu ya sa ya ce cire yanzu zai iya sawa ya cire mace shi a wajen shi ke. abokanai ya canza waɗanda suka taso tare da shi bai ma san a danganta shi zuwa gare shi yanzu sababbin abokanai sabon gibi yadda ya sabon zubin kaya to haka zai sabon zubin abokanai sabon zubin mata komai nashi zai canza alghinan mutsi to kaga ashe lokacin da kake da talauci to ita ma dama shi talauci shi ma dama ne dama ne Allah madaukakin sarki ya baka kai wasu abubuwan da za ka iya yi a lokacin kai lokaci abin da za ka yi aw maradan mufsida ko kuma rashin lafiya wanda zai ɓata ya ɓata maka rayuwa ba za ka iya tsina na komai ba Allah ya jarrabu mutum ko dai da ciwo na bayyane ko kuma ciwo na jiki na ciki ciwo na bayyana gashi nan ana ganin shi ina wani gwalando Allah ya fito mishi da shi a cikin jikinsa ko wasu ƙuraje ko wata kansa kuma ta bayyana kaga wata fuska ta bayyana a fuskar shi kaga mutum ya zama yana da kai biyu kansa goma hmm? kuma kafa shi ta kubbira ta zama biyu al-maghadul mufsid ko kuma a cikin jikin shi ciwon yake a zarrabe shi da ciwon shuga diabetes ko a jarabe shi da hawan jini mummuna ko wata kansa wacce ta boyayya irin kansa jini ko kansa kwakwalwa wannan albaghadul mufti idan mutum ya tsinci kan a wannan yanayin ba abin da zai iya aw haraman mufanniya ko kuma ya kasance tsufa wanda zai sa mutum ya kasance a riga karyata shi asali idan aka ce a tafnici da a takdir annabi yusuf baban shaqub alaihi salam yace inni la ajidu riha yusuf laula an tusanniduni yace wallahi ina jin kanshin annabi yusuf alaihi salam yana kusanto ni laula an tusanniduni amma abin da nake gudu shine ka ku ce tsufa ne yasa ni nake maganganu kamar har ya tayi to a tafnid shine a taqdim eh an taqula fa shukku tukazzaba a faɗi magana sai a ƙaryata an taqula shay'an fa tukazzaba shine at-tafsir to nan an ce ma tsoho ko an ce ma tsofa al-haramul mufanni saboda ne saboda Allah ma yusaddaqu shaykh al-haram idan mutum ya tsufa idan ya magana sai a ce ta a yi tsofa ne ko ta ce kyale shi wallahi wanda zubin ƴaƴan mutum za su rika kafa ɗan ƴaƴan shi wasu tsofa ne ka san tsofa ne ga Allah a yi haƙuri in rashin lafiya yake ga tsufa aka zo gaishe shi wasu maganganun da suka zo gaishe shi sai an bi su ana ba su haƙuri ko kuma kafin su shigo a ba su haƙuri shi wato za ku je na wasu maganganu da Allah ku yi haƙuri ƴaƴan shi za su faɗin wannan magana shi ya sa tsufa labari in ka ga mutum yana ji da ƙarfi yana takama yana rena wasu tsofaffi da tawa to ka tsale shi na shi zai ما يجوز ومن عقد شيء من قلت ما ياشي أو هغم المفلدة خوف أقيا أبنى فتى جرم شيني صوبة كي كي يوان دك جنشي يوان دك جنشي يا صوبة تودا ما تاشي ما وان دا الله ملك تنسك يا هل الشيش عمد أي صوبة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا هيدا جا جا جا kana ɗan jariri aka haife kana jinjiri sannan Allah ya baka ƙarfi na kuruciya sannan kuma daga nan za ka sake alkarwa za ka dawo baya za ka dawo baya ka maimaita irin wannan wannan raunin da ka tsinci kanka a ciki na farko sai ma Allah ƙara sai ce wa shaibatan wa shaiba kuwatan min babu kuwatin ba'kan wa shaiba Allah ya sanya ga kutara ga tsufa ga farfara yana ne na jiran ku ci gajiya ku wuce ku kafin tsufa ku au mautan mujhida ko kuma mutuwa wacce take nan ta shirya muku kawai ta karasa ku in aka ce a jahazahu shine a tsara fi shi ne ijhaz idan balarabe ya ce al ijhaz shine al isra'afi fil a yi gaggawa a kashe mutum shine al-ijhar to shine nan aw mautan mujhisa ko mutuwar da za ta gaggawan karɓar rayukanku ita ce kuke jira أو الدجال فشر غائب ينتظر كوكو دجال كوكي جر ودجال شيني ما في شر وند بينا وند أكي جر كما جيز دجال بقى الدجل أظن أكي شما الدجل شيني الكذب إذا هذا شاء الدجال شيني الكذاب annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da addajjal saboda makaryaci ne da cikin karyarsa zai ce shi Allah ne zai ce shi Allah ne a bauta mishi kuma zai yi iddi'a'in halitta zai yi iddi'a'in al-ihya'u zai yi iddi'a'in al-imata zai ce zai kashe kuma ya raya kuma Allah madaukakin sarki saboda jarabawa irin tasa ya ba shi wannan ikon a wannan damar ya kashe kuma ya raya a gaban mutane shi ne dajjal manzon sun ya ce shine mafi sharrin abinda Allah madaukakin sarki ya jarraba al'ummar su da shi amma sun ya ce idan ya bayyana ina nan fa ana hadiduhu dunakum to ni zan yi fada da shi in gama muku da shi kowa ya zauna in manzo Allah sama na da rai jal ya bayyana to manzo Allah sama ya ba da bishara cewa kowa ya koma gida ya bacci shi annan sama shi kadai zai gama da shi amma idan ya bayyana ya bayyana annabi kuma baya nan sai ce kullu wahidin minkum hajidu nafsi kowa ya ji da kansa amma manzon sama da Allah ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim ne shi Allah ya sanya shi zan mai tausayi mai tausayi mai ga masu imani manzon sama bai mu ba sai da ya faɗa mana maganin dajjal daga ciki akwai haddace ayoyi goma na farko ko na ƙarshen suratul kahfi mutum ya haddace su kuma ya karanta su idan ya haddace su ya karanta su kuma malamai suna karawa su ce wa ya'mala bi muqtadaha ya rika aiki da abin da ayoyin suka ce to idan ya zo manzo su ne ce sai mutum ya karanta mashi waɗannan ayoyin ba zai ɓatar da shi ba da izinin Allah sannan manzo Allah sama ya faɗi cewa daga cikin kwanalarsa ba zai shiga madina ba ba zai shiga madina ba domin Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su zama sun tsare bakin Madina da abba'un da addajjal ba za su shiga cikin Madina da nau'in cuta na annoba da kuma dajjal ba za su shiga garin Madina ba aka manzon sama ya tabbata sannan kuma manzon sama ya karantar da mu'addu'i na neman tsari daga dajjal alal aqalli kullun kai sallah a raka a ƙarshe in ka zauna ta hiya bayan ka karanta ta hiya kama annabi sama salati to sai ka biyanta ta ukunta da at-ta'awudu min al-ashiya'i al-arba'a اللهم إني أعوذ بك wa اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من wa المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال mutum yana wannan da izinin Allah Allah zai tsare sannan kuma ya zama yayi ruku da hanyoyi ya imani a zuciyarsa da aikinsa yiwuwa ka zama masoyin kiɗa kiɗa jirgin jirgin sannan da Jan ya zo ka ce za ka kubuta daga sharrin ah. to shi ne dajjal to shi kuke jira in dajjal ya zo ba wani aiki kuma da za ka iya yi awi sa'ata ko ko da baki da karshe kuke nema dai tashin alkiyama was sa'atu adha wa amaru to ita ita ta shi ta abin nan tashin alkiyama a daha ta fi halakar da mutum ta fi shigar da mutum a daha daga addahiyu ne addahiyu shi yasa ake ce ma mutuwa ma jahiya jahiya wa amar kuma ita tafi saurin zartuwa ko ita tafi ɗaci amma nan ko da ita fi ɗaci ko kuma ita fi saurin zartuwa kiyama ba waɗannan abubuwan duka da annan sama aka ce ya ambata a hadisin nan mai rauni suna da goyon baya a cikin wasu hadisan ingantattu da ayoyin alkur'ani shi yasa ma muka tsaya muka yi sharhin su a haka amma hadisin shi sanadinsa mai rauni ne amma kowace gaba ta wannan hadisin to da magoya baya a cikin sunna da kuma alkur'ani mai girma kamar yadda aka ji an ambata to daga wannan hadisi shi ma yana nuna mana mahimmancin kula da rayuwar da Allah madaukakin sarki ya ba mutum a matsayin aro ya tsara lokacinsa ya kula da lokacinsa ya aiwatar da ayyukan alkhairi a lokacin da ya kasance Allah ba shi dama har ya bari sai wannan damar ta kubuce masa sannan ya dawo yana da nasani wal iyadu billah Allah ka raba mu da nasani الإمام ابن الجوزي يشجع بدأ شيء وأخبرنا هبة الله بن أحمد الجريري قال أخبرنا أبو طالب العشاري قال حدثنا أبو الحسين ابن سمعون قال حدثنا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عنبس بن إسماعيل قال ابن سمعون وهو جد أبي يتشيني كاكم بابانا قال يتحدثنا أصغم يعني ابن حوشد حدثنا قرة بن خالد عن الضحاك الضحاك ابن مزاحم malamin allo ce malami ne na makaranta allo wannan abdahaq ibn muzahid مع الإمام ابن حجر الإمام الزهدي رحمة الله هنا بعد سيرة سعد أتشين سيرة أعلام النبلاء يتشي وكان تلامذته يبلغون ثلاثة آلاف الماجران سأبقرن تاسون قسم سيسون كيدبوء ثلاثة آلاف almajirai a makaranta a tara mashi almajirai da shafi yake hawa yana zagaya sai zuwa yi yake karatu ko ba ko bai karatu na kai suka malamin islamiyya an baka ɗalibai guda ashirin ko talatin a ce an cika maka aji ka kasa ka gudu dama yanzu ustazan zamani allah shirye mu sun fi son a bata ajin manya inda zai je yana lacca yana gyara sabuwar rigar da ya ɗanka amma aka haɗa shi da yara ba zai yi ba wani ma tun daga interview aka tambaye shi aka ce za a ba shi ajin yana ce shi ba zai iya ba shi ba shi ba ruwan shi ba zai iya karantar da yara karantar da yara ibada ce ta Allah Ta yi ma gare shi a zauna ka fira da su na taba su ware wata likitar yara a rediyo can tana bayani ita likitar yara ce ce ta ce ta ce ta ce ta ce hatta a likitanci ta ce likita ya ce ka kula da yaro ya fi ta ce in aka kama ka yaro bai da lafiya ko ka bukata a kama ka ganin ɗaukar shi ita ce kawai runguma kayanka za ka yi in tiyata za a tafi da shi kawai ka runguma kayanka ka ruga da gudu amma an babba ne sai an kawo gado an wani ɗora shi an tura shi ko aka ɗan ƙaramin yaro a aji sannan ƙwaƙwalwar shi ce babu hayaniya a ciki duk abin da ka dama za ka sa a ciki kuma abin da kake gudu na surutu wai wai wai suna sa surutu da kuma nana ta karatu ai sun fi manya da za ka zo ka musu karatu gobe ma su sun ba karantar da yara akwai fa'ida to abu haƙi bin muzahir rahmatullahi alaihi malami ne na almajirai na allo da karantar da yara alƙur'ani a makarantar da ake ce mata alkuta daga ibnu abbas malamin sa kenan ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اليوم الرحان يوم من يتشي غانت دا أمتين جنجنة يتشي تاوك الرحان إيه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة يوم أخباك جنجنة يتشي غانتها wa ba istibaku gobe ko rana ce ta ligegeniya Allah kaɗai san wanda zai gani ko wannan ne yana fata ne a ce ga gobe amma da yau to a cikin ta ka ganta a cikin darasin da muka gabatar eh, kafin azumi a game da cin gajiyar dama a lokacin musibu mun kama ganganin magabata na kwarai a game da mahimmancin lokaci da kuma kwatankwacin irin waɗannan maganganun والغاية الجنة duk inda ake gudu a kai a tsinci kai ta shakar shi duk in aka gama gasar ita ce ne ita ce aljannatu aljanna wal haliku shine wanda ya shiga wuta wancan alrihan din zai iya ɗauka a matsayin jingina sannan kuma zai iya ɗaukar abin da ake sawa domin ya zama ya zama abin nan ya zama ya zama ya zama kazar gasa da wane da wane za su yi gasa fiye a wani abu duk wanda ya riga to ya ɗauka shi ma ana ce mishi arriha ana ce mishi arriha to kaga al-yawm yau ce ranar sa kazar gasa ko jingina wa gadan istibaku gobe za a yi gasa wal ghayatul janna inda ake son a kai a ƙarshe لو تخاذاك يكتشي الجنة الجنة كما قالت أمامك الجنة والهالك الجنة هل كتشي شين وندي شقاء والهالك من دخل النار وندي على شين وندي شقاء الله تسأل مدى الشقاء وشي ما أن حديث لنا لغوم <laughs> الإمام الزاهدي الشنشي وعلى من الملاينا ترجمه الإمام الحافظ أبو الفرج يقول ما نميني يوم هذه الشيء amma zai da damuwa da tantance hadisan da zai ambata malami ne na hadisi yana da littafai al-mawdu'at kamar yadda muka ambata a cikin tarjamar sa yana da littafi al-ilm al-mutanahiya fi al-ahadith al-wahiya amma kuma zaka ga littafan sa aka yake kawowa a ƙarƙashin ka'idar su ta man asna da laka faqad ahala idan mutum ya kawo maka hadisi da isnadi to ya gama maka aiki ya dora ka kan hanya sai ka je kai gani kamar yadda yadda yadda wani malami ne ya ce ya ce ya an tumul an tumul atibba wa nahnu sayadila wani malamin hadisi ya ce ma wani malamin fiqh ya ce an tumul atibba ya ce ku ne likitoci wa nahnu sayadila mu ko mu pharmacist mu ne masu bada mu ne masu masu rubuta masu tantance maganin da za a sha ko kuma ku kuke bada maganin ku ce ciwo kaza a sha magani to kaga wai ba a bukatar shi al-imam al-hafiz abu al ibn al-jawzi rahmatullah malami ne wanda mutum yana bibiyar littafin sa haka zai gani ya kan ka hadisai da sanadinsu su amma bai cika tantance hadisan ko sun inganta ko ba su inganta ba to shi ma wannan sanadin sa yana da rauni أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال حدثنا إبراهيم بن عمر البرمكي بن بخيت بخيت قال أخبرنا أبو جعفر بن زريح حدثنا هناد بن السري حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن عقيم عبد الله بن عقيم صحابي عبد الله بن عقيم قال يتي خطبنا أبو بكر سجدنا أبو بكر وتراني أمنا هدو أن حديثي موقوفي مغانا سجدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم نفرقه خليفة مسلم شي نفرقه فقال يتي أوصيكم بتقوى الله إنا مكوسية ديما ألا تقوى أبن لا تقوى ألا يدق الله حيث نهاك وألا يبعدك حيث أمرك kada Allah maɗaukacin sarki ya same ka inda ya ce ka je sannan kayyata kayyaraka kuma inda ya ce ka je takwa ce wato aikata abin da Allah ya ce ka yi da nisan abin da Allah maɗaukacin sarki ya ce ka bari sau da ka yi ce kun bi takwallah ina muku wasiya da takwar Allah ku zama masu takwa ku zama masu tsara dokokin Allah yi da bari inda aka ce ku yi ku yi inda aka ce ku bari ku bari idan mutum har yi haka to ya zama muttaqi wannan yana ne daga cikin abin da magabata tun daga manzo Allah sama suka kasance suka buɗe hudubobin su da shi yi ma mutane wasiya saboda mu tsida an bi biLlahi al-aziz saboda koyi da littafin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya umarni da wasiya ayi wasiya kai da tabba wasabiqu fi muhali ajalikum sannan ku riƙe rigegeniya fi muhali ajalikum a abinda aka muku jinkiri daga cikin lokacin muhal abinda aka muku jinkiri aka muku jinkiri inna Allah yumhil wala yuhmil haka suke faɗuwa fa'ida Allahu yumhil wala yuhmil in ka ga Allah madaukakin saki ya baka to ba ya manta bane abinda ya maka shine ya maka jinkiri ne hmm. وسابقوا في مهل آجالكم ذنهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل في مهل آجالكم أتشن أبن أكلمك جنكيري نا لو كتب الآجال جنكي لنا أجل أجل شيني وانا أبو دعك أجي أكا شيء زيز شيء لك في أجل قبل أن تقضي آجالكم إن كافن أجلوا لنا فسقائي kowannen ma akwai abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta masa a cikin hadisin ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda imam muslim ya ruwaito shi hadisin mujma'u abin da mujma'u abin inna inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ثم يكون على قسم مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بأربع كلمات بكتب رزقه وأذله ka ku abinda mutum zai samu da kuma yaushe zai mutu sau da haka ku yi abin in ji sai da abubakar ya ce ina muku wasiya ku zama masu takwa ga Allah sannan ku kasance ku rigegeniya in ba ka yi ba nori ku rigegeniya a game da jinkirin da aka muku na lokutan ku kafin lokutan da aka ba ku su kare kowa yana da lokacinsa an riga an yi akwai wanda ba zai daɗe a duniya ba ranar da aka rubuta cewa mutum zai rasu nan shi ya rasu ba wanda ya isa ya kara masa ko da sakon ɗaya balle da kitsawa to minti ɗaya balle a kara masa awa ɗaya balle a kara masa kwana balle ka ce a kara masa sati ba za a kara masa a فإذا جاء أجلهم فلا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون idan ajalin mutane ya zo to wallahi ba za a masa jinkiri ba sannan ba za a rage musu kwanakin ba wannan lokacin da Allah ya riga ya kaddara a wajensa cewa ranar mutum je mutu to duk abin da za a yi siya ya mutu shi yasa bata lokaci ne ma a wannan lokacin a cewa likita ya kawo ko likita ba abin da zai yi inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana min ajli al-insani ta'khir حتى إذا منتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير أجل مثل يقول ما قال أنت حاسيري حرامك شيء ba abin da zai mushi la samu cika da imani so da ku ci gajiyar lokacin ku inji sayyidi abu radiyallahu anhu qabla an tanqadi ajalukum kafin lokutan da Allah ya kaddara muku su kare in suka kare shi ke kun ila aswayi amalikum sai ya zama Allah ya mai da ku zuwa ga mafi munin ayyukan mutumin da bai ci gajiyar lokacinsa ba to zai je ya tarar da munin aikin da ya aikata ne فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم أتكلم متعني أقوان دي سقمي دا أجلن سلوك سنس قوسنس كتايا كان أبو تام وانا كاتم بنزا بك تام الله wani ya sa ka saba ma Allah kuma ka bi shi an wannan ka sanya lokacin ka kama shi abin da ake bukata shine kai ka tabbatar da ka tsira tabbatar da ka tsira ka aikata ababen da za su tsiratar da kai ranar gobe alkiyama kada ka sake kai sakaci aikata abin da zai zama zai ja maka nisa su da dana sani a ranar gobe alkiyama wa nasu anfusahum kuma suka manta da kawunansu wata tsayawa su abin da zai amfane su فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم سيدي أبو بكر رضي الله عنه يقول إنا أنا أخذ مقبا وننسى الذين جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم سكسن يغاية تنسوا كتن لأقباس دوسوسوا أما كمان تالك هاونيس الوحى الوحى أي السرعة السرعة هو الإسراع الإسراع الوحى وأن abinda malaman na hau suke ce masa al'idra'u al'idra alwahalwaha. alwaha kuli zunci sauri a wajen aikin alkhairi ba a san mutum ya zama yana nawa kada zuciyarka ta ce ina da wasu dubu ɗari ina son in yi kyauta da su har ka bari ka ta ce sai gobe yi sauri ka bada domin ba ka da tabbatin za ka kai gobe kar ka sake ka ce sai gobe a azarta ai shi sa aikin alkhairi ba a masa istikhara abin da ya tabbata na alkhairi ne to ba a masa istikhara ba za ka ce zan yi sadaka sai na yi istikhara ko wannan sadaka alkhairi ba ce ko ba alkhairi ba ce a sadaka to khairu kuma kowane hannu ta fada hadisin muslim wata rana a cikin mutanen da suke kafin mu wani mutumin ya fito da sai ka sama kawai sai ya ba da sadaka فأصبح الناس يقولون تصدق على سارسه kawai da safe sai aka waye gari sai aka ce ai barawo ya masa da barawo ya ba shi ke sai Allah ya shiga damuwa mutumin ba sai Allah ya wahayi ga annabin wannan zamanin sai ce fa amma shariku fala allahu yasta'tibu amma wannan ɓarawan da ya ba sadaka to ana fatan ya makan shi kuɗa wannan dukiyar da aka ba shi sadaka ta hana shi kuma yin sata daga ranar ba zai sake sata ba 'a gobe bawan Allah nan ya sake fita ya sadaka fa sadaqatuhu fi yadi baghiy fi hannun shi sadaka shi ta fada hannun karuwa aka waye gari ana cewa ta saddaqa ala baghiy yayi sadaka ya ba karuwa hankalin shi ya tashi sai Allah ya sake wahayi ga wannan annabin wannan zamanin sai ya ce fa'ammal baghiyu fala'allaha tatubu ita ma karuwan nan da aka ba sadaka to ana fatan daga wannan ta daina karuwanci kwana na uku sai sake fita yi sadaka وقعت صدقته في يد غني بقيه cikin sadaka shi ta fada hannun wani matsolo ne kuɗi amma matsolo zumbi kakan marwata ke shi kenan sai aka tashi ana bayani da safa kawai ana ta saddaka ala gari shi kenan annabin wannan zamanin sai Allah ya sake mashi wahayi cewa fa'ammal ganiyu fala'allahu ya ta'allam wannan ne dukiyar an koya mashi cewa ba a irin rayuwar da yake mai kyau ba ce ba mai kyau ba ce rayuwar da yake ga yadda ya kamata ya ce. kaga sadaka ke sadaka sadaka ba a mata istihara in za ka yi alwahal waha za ka yi wata sallah ba za ka yi sallah ce sai ka mata istihara ai ta ma istihara sallah ce sadaka sallah za ka yi ta tabbata a sunna kawai kai sallah abin da ake yi a istihara shine abubuwan da suka shafi zamantakewa mu'amalar rayuwa ta duniya su ne ake musu istikhara mutum zai yi aure zai yi istikhara mutum zai yi wani kasuwanci zai yi istikhara mutum yana neman wata makaranta ɗalibi ne zai yi istikhara mutum yana neman wani aikin gwamnati zai yi istikhara yana neman wata kwangila zai yi istikhara irin waɗannan abubuwan su ne ake musu istikhara amma aikin alkhairi ba a istikhara kawai ka yi alwaha ku yi ƙoƙari ku yi ƙoƙari ku yi gaggawa wajen aikin alkhairi in ji sayyiduna abubakar radiyallahu anhu annajan naja annajan naja tsira ku tsira ai annajatan najata ke ku tsira ku tsira ku yi kokari ku tsira inna wara'akum taliban hafifa ku sani a gabanku akwai mai neman ku wanda yake mai gaggawa lafazin alwara'u lafazi ne bibbi an sha mana bayani haka الألفاظ الجدية الألفاظ الضدية سوني لفظا دا سباك ما أنركن تسنن سباك ما أنكيش يسر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غفلة حتى إن أبائي أسر إذا كنت إيركينا وكان وراءهم أي وكان أمامهم أجبنسوا أقول كمان لفظ ضدية يعني أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور ذرية أنا نفهم الآباء وبنون صبا آئين صبا لفظ الذرية يأتي بمعنى الآباء يأتي بمعنى الأبناء وهكا لفظ الوراء ينا ينا ينا ينا yana zuwa da ma'anar abin da aka wuce sannan yana zuwa da ma'anar abin da za a fuskanta so daga inna wara'akum taliban haqiqa a gaban ku akwai wani mai neman ku da gaggawa yake zuwa ma huwa talibul hafif wannan al-maut mutuwa da gaggawa a wancan hadisin an faɗa mana ake cewa aw mautan mujhida al-maut al-mujhid أي الموت الذي يقتل ويأخذ الأرواح بسرعته يتفرق بصوري مره سريع مره سريع تفير ولن من يمكن أن mai neman kudin nan gudu yake yi tafiyarsa da gudu yake yi ba ya jinke kun ga wannan nasihu na sagidu na abubakar radiyallahu ta'ala anhu al-imam al-imam hamad ibn sari ya fitar da shi a cikin az-zuhud nasa sannan al-imam ibn abi shayba rahmatullahi alayhi ya fitar da shi a cikin al-musannaf ɗinsa sau da nasiha ce wacce take mai girma da take nuna mahimmancin lokaci da kuma tsara rayuwa أخبرنا عبد الله بن علي المقري أخبرنا علي بن محمد العلاء أخبرنا عبد الملك بن بشران أخبرنا أبو بكر الآجري ربما لي الإمام الحسين ابن الآجري رحمة أبو بكر الحسين بن الآجري شيني شيني شيني شيني نعم الإمام آه، ابن الزوجي نأكل نعم. حدثنا بكر بن أحمد حدثنا هارون بن عبد الله البزاز ما بزاز وبزاز حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج أنه قال قال عمر حديث يا تيا اتريني دب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأن اتريني مشهور سجلنا عمر لنا سوى وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ku riƙa yi kanku bincike kafin a zo ranar da za a muku bincike kamar kai ne yanzu ma'aikacin gwamnati ne ƙarshen shekara ya zo kana da ma'aikata kana da ma'aikata gwamnati kuma ta baka ta ka kai budget ɗinka an maka approval an baka ka'ida an ce ga abin da ake son ka za ka kashe kaza za ka kashe kaza za ka kashe kaza za ka kashe kaza Ko ƙarshe za ka ba da bayani abinda ake cima accountability kuma audit za su auditors za su domin a yi auditing don abin da kai domin a tabbatar da cewa abin da kai ka'ida kaji wannan shi ne misalin da mutum ya kamata ya buga ma kansa kuma auditocin nan ba irin auditocin wasu auditoci da ake ba cin hanci ba a'a auditoci ne na Allah wane ne zai zo ya kalli mala'ika shi zai ba mala'ika rashawa me yake da shi wanda za a tashi uratan kufatan bullan hatta lokon mutum ta kaciya sai ta koma domin a nuna shi ba bakin komai ba ne mutum da bai da kaciya a ba komai yake ba yaro ne ke nan shi sannan ba riga ba wando ina aljihu yake ba riga ba wando hmm? ba takalmi to za a zo da mutum a ranar za a masa hisabi to ka yi kanka hisabi a duniya kullum ka tashi da safe ka tsaya kai makanka tamjebur daga safiyan nan zuwa dare fata na shine ga ayyukan alkhairi da nake so zunubai guda kaza da nake aikatawa in Allah ya taimake ni ina roƙon Allah madaukaki kake ya sa in bar su duka wannan shine muhasabatun nafs muhasaba kuma ka ba kanka maki shine hasibu kuma qabla an tuhasabu ku yi ma kanku bincike tun kafin abu ku yi ma kanku kididdiga ku yi ma kanku odite. tun kafin da za a zo a ce za a yi muku oditi وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا أنكم أورا كاوننكم كنا أي كنا أونا كاوننكم فغانا دزاء ذو أوناكم دومن الأعمال توزن فنن والأجساد توزن ذا أونا أيكا za a auna jiki. من سمع حديث صحيح يشيء يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئكم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أنا آه، أقول القيامة ذا أزود مكمل ذاك يعني شو بقى آه، أكوت آه، يجينا أشكي ما أكدور أشياء الله فلا يزن عند الله جناح بعوضة بزيك nauyin fiffiken sauro a ma'aunin lahira wannan abin tsoro so da ka a duniya ake aiki kai makan ka shiri shi yasa sayyidina ali yake cewa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu in banaha bi sharrin khaba baniha ba gidan da kake da shi a lahira sai gidan ka na duniya shi ne ai bahaushe ya samu nashi ya haɗa larabcin shi ya ce misalin duniya misalin lahirati yadda ka duniya haka lahira ta ce hmm. nan ya hango saboda abin da mutum ya yi a duniya shine zai je tara a lahira gidan da ka gina a duniya nan ba ana nufin ka je ka samu wani mansion bane ko kuma wani estate ba shi ake nufi ba ko ka je wata unguwa iriya kaza a wani gari ko ka tafi zon kaza a wani gari ko ka je avenue kaza hmm? ba shi ake nufi abin da ake nufi ana nufin gida na aiki ka gina shi yasa dukkan gidanka na duniya idan ka je lahira ba ka sama gida mai kyau ba ka yi asara ba ma za ka tuno da wannan gidan ka na duniya irin gidajen da ake bada labari an yi da su swimming pool gida ne ga nan akwai garken dawakai a ciki akwai garken eh, abin nan bariyi masu ban sha'awa da garke na in saha garke na tawisai masu alfahari da gashi suna bazawa in ka zo in an yi baki kawai su fito suna musu maraba gida akwai filin kwallo a ciki duk wani abu da ka sani ana yi na kwallo akwai shi a gida akwai tenis akwai sununka akwai kwallon kafa filin kwallon kafa a gida daya akwai wajen basketball wajen yin kwallon kwallon abin nan kwallon kwallon kwando akwai wajen yin kwallon five ta bango duk suna da shi a gidajen amma haka za a zo a ɗauke mutum a zo da shi a makara wani sai an tusa shi a cikin makara mu zawaki wallahi mai hankali ya kamata ya rika tuno wannan duk ranar da kake tuna mutuwa to sai ka ji ranka ya ɓaci sai ka ji duniyar nan ba ka kuma za ta yi ma birki ta hana ka aikata abubuwan da kake aikata da burace burace da kake da su a duniya Allah shi kyau so da haka wazinu an fi kuma kabla an tuzanu ku yi ma ku bincike ku auna kawunan ku kafin auna ku A inna فإنه أهون عليكم في الحساب غدا كفار مكانكم بنتكي أدومية وشي بصوتي في يد كبري في أنج لاهرة أعونا أمكم بنتكي wannan magana ta fito daga cikin haske na almajirin annabta daga ji ne wannan magana almajiri ne da ya zauna a fadar annabta شيني فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم يا رب لما كنت حسابي اليوم يا بمك صوتي في يد بيتي أنزوبوا بي غانا بوغو القيامة أشير بعض وتزينوا للعرض الأكبر سنوك شفلية فشرية للعرض الأكبر هذا ماذا بجروا أن ذا أحدا كما في جرمة ما ونسى أن ذا أي شيء إنه يجمع الله فيه الأولين والآخرين أما ذي حالة نفره ويجمع الجن والإنس والملائكة والحيوان الذي ذي حالة ملائكة ده متعني ده الجنون جبه في جأة والنمحشر أولنا مجنقوة ذا أتايدش في شيء ورقاها الأرض الأكبر في شيء العرض الأكبر من هذا وصل من من من هذا وصل المعاريف هذا وصل ماذا المعاريف دعوة دعتي أشي كذا داعي كذا داعي كذا داعي كذا داعي كاران كذا أنا أما العرض الأكبر هو في المحشر العرض العرض الأكبر في المحشر في المنتشر يا ماشيني كاغومة الجنة قوة في هذا يومئذ تورضون لا تخفى منكم خافية غانت شزاء بجهودكم لا تخفى منكم خافية باب وانا أبدك يقولوا ذي قولوا أمك يوم تقل السرائر كومي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا هو ذي sau duniya ita ce damar da ɗan adam Allah ya bashi in ya ci gajiyar damarsa sai ya farin ciki ranar lahira idan ya wasa da wannan damar da aka bashi ya ɓata ka ya tozarta sai aiwatar da abin da ya ga dama fa fa'ala ma sha'a to sayar kama sa haka laraba suka ci mutumin duk da ya aikata abin da yake so to zai je ya kai ga abin da baya so إما قريبا وإما بعيدا قولوا صديقا قال لا ضامن يكون شنو غادير لوقت شنو لا ضامن يكون أمفاني لش أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال أخبرنا أبو علي بن المذهب حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني عدي قال حدثنا وكيء وكيء بن الجراح قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث إذا أخذ سفيان سوتاني أخي شو سوتان بقائدة بشي ونن جزاك زما قائدة عامة أنا نكون سفيان الأكبر كينا ومن سفيان مدابين أقول سفيان الثوري أقول ابن سعيد أقول سفيان بن عيينة سفيان بن سعيد الثوري أكبر من سفيان بن عيينة وأن يعقل الثوري شيء أكبر شيء فارغ السواح shi kuma uyaina sai da aka bar shi ya koma ga baki daya har ya rika baiti rika baiti in ishta tufja bil bil ahibbati kullihim wa baqa'u nafsika fi hayatika afjahu yace in dai ka zauna a duniyar nan tufja bil ahibbati kullihim an karan maka da abu masoyanka النوم بقائنا السكة في حياتك أفجع حويدا قلت إليني باس أولنك يا بتاي الدهنك يا بتاي الدهنك شيكم كمير رواية دقاء العامش العامش سليمان بن مهراء العامش ربما لمن حديث شيكم كمير رواية دقاء مالك بن الحارث يجي قال عمر سيدنا عمر يجي التؤدة في كل شيء خير addu'u da yin abu da natsuwa da kuma yin abu ba cikin hanzari ba to khairun fi kulli shay alkhairi ne a komai illa ma kana min amrin akhirah shi abin da ya kasance al'amarin lahira wannan ba a san kai jinkiri amma abubuwan da suka shafi duniya to kaka zama mai kakkiyawa in ajiye su ka tsaya sai ka kalla sai ka kalla idan wannan abin ya kasance alkhairi ne توحي إذن كما با الخير بني فتوحح كي جنكين كي كي سوي إني سوي كي جاجا واكي أما إذن كما يمشي با الخير بني سيكا جنجي جنجي جنجي إذا هممت بأمر فتدبر فإن كان خيرا فتوحح وإن كان عقس ذلك فأمسك سكتشي وسمعت حديثي ما بيتبت حديثي إذا هممت بأمر فتجبر إذا ذاك يا أمرك يا يا تحلى ميزيد أو مقشين تدبر يعني ميزي جويو بايع تاتمقنسا إذا الخير نتو فتوحح وكي جدا ويدفع أي فأسهك في إنضائه في بيسوري وزن أي أيوة وتدش أما وإن يقع عكس ذلك إن كنت يشلع الخير يبين وفعل شيء سيدا كان يكتب ما في ذاك يتبيع في كادوبة أي تيني ذاك يتكادو أما إن أي تيني الخير يبين وبيه واشيصة في قزانة وحيا على الصلاح في جدة وكتب سلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا في قراءة الدورة ku sauri ku zarce ku tafi wajen sallah ku saurari hudu ba ku kaga ita ce ka'ida to haka sai da amurci a tu'uda fi kulli shay'in kai mun taba yin karatu akan tu'uda a karkashin sharhin ɗaya daga cikin hadisai na al'adab al-mufrad lokacin da muke karanta al'adab al-mufrad babu da Imam al-Bukhari ya ware yi bayani akan wannan tu'uda din ta'anni tsayawa a abu cikin natsuwa tsayawa a yi abu cikin ba tare da an yi gaggawa ko an yi hanzari ba tsayawa a kalli can a kalli can ko ana da bukatar shi amma za ka aikin ibada aikin alkhairi to karka ce a shi kenan ga kudin ka tun tare za ka biya kudin aikin hajji to karka tsaya ka ce wai a kai bari ka jinka ai kaga ka je ka biya kai aikin hajji hmm? yanzu wanda bai yi ba bara yana da tabbas zai yi bana ba da tabbas har yanzu alhazai suna cikin ɗarɗar ba su tabbas ko za a aikin hajji ko ba za a yi ba in kuma an ce za a aikin hajji shin kana cikin wanda za a zaɓa a ce su je su domin sharuɗan suna da girma sharuɗan suna da girma to kaga fa'idan magana sayyidina Umar kenan illa ma kana min amri al-akhirati sai dai al'amari al'amarin lahira wannan la yahtaju ila tu'dah baya bukatar ka tsaya wai ka tsaya kana kana sa kafa kana cirewa a alkhairi ne وعزم في الناس بالحج أتوك عبادة على كل ضامر يأتون من كل فج عميق to Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana fahimta Allah mu da kuma ya ba mu ikon cin gajiyar lokutan mu Allah ya sa mu aiwatar da su a cikin mu aiwatar da alkhairai a ciki Allah mana albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh